kana a gefe guda ɗaya kuma kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa jam'iyyar apc dai ta ƙara kunnowa gwamnan jihar kano kan abba kabir yusuf buta dangane da wasu dalilai da kuma su badakala wanda ce ta ƙara ganowa masaranmu mu za mu soje ku jari zaman kuɗar domin din cikakken rahoton da muke ɗauke da shi amma kafin nan na Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a koda yaushe da zaran mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma Domin mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna, tare da kuma nemo ku rahotanni da ɗumaɗumin su masu ga cikakken rahoton ta kungiyar dattawan yarbawa da ke arewacin najeriya ta yi mantani ne kan shari'ar zaben gwamnan jihar kano tsakanin gwamnan abba kabir yusuf da kuma dakta nasir yusuf gawuna dattawan suka ce ba za su tsoma baki a shari'a ba amma sun buƙaci dukkan ɓangarorin biyu da su kai zuciya nesa har ila kungiya tabbatar da cewa dole kowa ya bi hukuncin da kotun koli ta yanke ba tare da gardama ba ta tabbatar da cewa zaman lafiya da fahimtar juna ya fi kuma muhimmanci a halin da ake ciki a yanzu wannan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da duru jayi babalola ya fitar kana kuma kungiya tabbatar da irin gudunmawar da masarautar gargajiya ke bayarwa a cikin al'umma haka zalika kuma sun yi kira da na gaggawa ga shugaban kasa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu da ya tsame hannunsa akan dukkanin wannan abubuwa ne wanda suke ƙoƙarin faruwa sun tabbatar da cewa kuma ya kamata ya zuba ido bai kamata a ce ya zaɓi ɓangaranci ba da haka sun ƙara kira akan cewa sun yi kira akan cewa tsohon shugaban jam'iyyar apc chief bc akan da su yi watinin magana kan lamarin nan hakan na ƙunshe ne a cikin wasu sanarwa da dattawan yarabawan ƙarƙashin jagoranci sai olorosola suka fitar haka zalika dattawan yarabawan sun bayyana cewa roƙon da suka yi wa shugaban ƙasar ba wai yana da kada ya ba wai kada a ce ya yi shiru ba amma dai bai kamata ya tsoma baki akan wannan abubuwan ba har ila sun ga shugaba tinubu kan har karkata zuwa ga tunani da kawalutun cewa apc ta rasa jihar kano na iya kawo mata cikas ga siyasarsa da ta su kuma bayyana bangaren shari'a kan matakin da suka ɗauka. na tsayawa tsayin daka wajen bin doka da oda kan dai wannan abubuwa dai wanda suka kasance kuma ba haka ba sun ce to fa komai ka iya faruwa To ma sauran mu a gefe guda kwarai kuma dai kamar da muka faɗa muku cewa fitaccen malamin din na addini na ko kuma mu ce na kiristoci sun yi tare akan wannan abubuwa wanda ya faru a kai haka zalika su ma kuma kamar yadda muka ɗauko muku magana tun farko yanda ake jiran wannan hukunci wanda zai faru a jihar Kano Dabo ga kuma jam'iyyar APC a jihar Kano ta ƙara bankaɗo wani shiri da wasu jami'an gwamnatin jihar suka yi na yunƙurin wawushe kuɗi naira biliyan takwas a asusun gwamnati shugaban jam'iyyar na jihar Kano kan Abdullahi Abbas ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi guda 44 da ke jihar da kada su shiga cikin yunkurin da wasu jami'an gwamnati ke yi kamar yadda gidan jaridar nan ta Guardian ta rawaito wannan rahoto ya kuma ga bankunan kasuwanci da ke da hannu a cikin nadadin da su dakatar da aikin fitar da kuɗaɗe matsayin jam'iyyar apc na zuwa ne bayan hukuncin da kotun koli ta tanada, da a shari'a gwamnan jihar kano tsakanin abba kabiru da kuma nasiru yusuf gawuna kamar yadda gidan jaridar nan ta leadership ta ce shugaban na apc a wata sanarwa da ya fitar ya ce yana da kwafin takardar amincewa da ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi ta umarni ƙananan hukumomi 44 na su fitar da kuɗaɗen a cewarsa a umarci ƙananan hukumomin da su fitar da naira miliyan 165 da da biyar da kuma naira miliyan uku da sittin kowane domin gina gadojin saman na ɗan agundi da tal'udu shugaban jam'iyyar ya bayyana cewa a ranar juma'a ne gwamnatin ta cire tare da sanya sabbin daraktoci da ma'ajiyoyi domin tabbatar da cewa an samu ba a samu cikas a wannan na nata ba sai dai kuma sun yi kira akan cewa kamar yadda shi ma abba kabir yusuf ya yi wannan jan kunne a lokacin da ya samu mulki su ma dole haka su tabbatar da wannan jan kunne akan kada a bashi wannan kuɗaɗe To masu sauraron mu anan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. sauran mu mun gode.